الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشهد صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة مسلمين يجوا إسوا البركة غاي إسوا الحجة na musulmi lashin layya mai ti ba da muciko na soci lashin ce a al'ummai musulmi mujin mujin zuwa etu ya na ƙor'anu ya yi labari ga al'umman doro kula ci shiya kin da na soci ya yi labari da suratul hajjiyar ga wani kulle ummatin ja'alna man sakan liyarku usman zahi alama da sakahun min bahimatul an'am فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمتين الصلاة ومما رزقناه ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمصاب كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم كذلك سخرها لكم الله أكبر ko ya yi labari aya na shi baka tuɗe da na ke da al'umman doro da alna man ya e zula titiya ga zuya wuli bayan doci ba e ba fasoci alama na kahun min bahimatul anam e bayan soci jin arziki ya dabba shi na man shiga dabba na shi ga amina a yi dabba titi wuta ngayi rakun nan ku nan yi dabba na jigai lajin hadiya ya zai lotun ya aji cikin ya ta masu yi ko kira ne nan ce ga ajiya ta buta a ifrad za a ji ajiyar ifrad na mun yi hadiya ya kiya a yanzu ba sai za a ji ta masu yi galbe ko kira ne nan e zunna shari'u yau ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e sai da ba kutan nan ga yana ya ga tabutin na amma bayani be ke fahimta ya bilal ɗagen riba na iladan ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga wajen layawa bai kiyan be bishe amma man ji ya ga wuce boka a ga dabban doro elu yo ki yo ji wani ma ma ga ila dalili bokati wala giya butani alama ma razaqahum min bahimatil anam aya na dalili ina aji dalili na wajilayya benan kwe wajilayya be rakuni wajilayya benan gi nau'i uba ba na idena bangaren ya wura shi gani bangaren ya kin babashi hukuncin layya suku ki hukuncin layya to jama'a da ya lasan suka ga yi gabata mai na gayi juma na jago wuce ya ekun bishina ya wuce eji dabba bai kiyo a to ya ji laya bai dabba titi wutan nan ga ya gana bokanan a ce a gato hadaya ke adaya adaya a jinwuji lokaci kiciyo ga lokacin aji ki erike ga da yan layo gani da adiya yau adiya wadu bai fuska guba e zaga wajibi lugba mini wajibi ajo ke dufe minana ke lilaci muzalifa wani ke takunce na etun na ji wajibi ji hadiya lokacin sadaka sadaka amma amma hadiya yin zai ji ajiyarsa masu yi kwen kira ne na wagi ko masu to irikin abiya ganbe laye mai guba adiya wa jimshiwa obuwa sai maka sai filimina ko bai da alaka don ni lissafin harami wani wuce kin maka fata ya harami a iya su da bai harami maka nan har da bukanin da na wuce shiga bai jikin yau ejin aliyu amma na ya ojuwo bandoro ojuwo bandoro a sinada adiya jijin iwajibi ya zandoro na gajin ajiyar kiran ko ajiyar ta masu ina ga yi ajina ga umuraji ga su ihiramiyo ina kan wata wadda tuya iramiyo na wajen halalliya wai faman tamarta bil umrati ila faman saitara min alhaji kaira na wannan bogo adiya mai wajibi amma layya madiga yake na boka gana wannan mai mu akada na gboka na muji wajibi ibn shari'a ga waga na mai wajibi yi e ina waga lugwa a yau ne fiti gona wulawar rona wana ajiyar zaba wana bogo man shiga iba bincike layya ji muji kiyan muji wajibi dai sunna na bokawa zan ku na zo bayana hadisi na be etiya zandoro na julayya na ngallo masalati idi na ma majiga alikunci ka da wuta ta zu wani ga layayi yau wajibiya ibn ali sallallahu alaihi wasallam da zandoro a gilu ba bo ko na tsayi iladani na zamu ci jikin yau ga sa masalacin zo mu le ina man ji ga tuwa fata na da nabu a ga gigilu ba sa na yi harama je wucin ya ga kadi sun na gasa sun ji dalili ne ugwa ga na mando shi lu e ga wani dalili ete wajibi mun da yau gama la ne ya islam shi taymiya ya etiya layya shin ya e zagi o da shida bayan layya ibn taymiya ga wajiwa da kyau ga ji kabo tiya wa wajiwa wani amma ujiwa su da na wada ba ta yabo yake bo lai yau na yau na asali mutu ujiwa su da mawale ga wai tun sallar ya kuwa zagi wa bata bai waya wai wa bai lai nan gito yi ga giba ta yi na zanga ta hadi shi nan giba ta a sai bai ya sa bai sai na ce ba wa nabi muhammadu ne ba sallallahu alaihi wasallam wani ma ga da ba ta yanzu zai tu salare ko ya tu wanda ci umala lugwana ji hakuri qur'an da fa in kana zo usratin wa nadiratun ila maisara za ki wa ba ta daga da ya zo ma da ya je wa da ba ta wa nadiratun ila maisara fa ta yi da lokacin su fa su yuna da da lawshasha azilayya ma biye na je la tabo ete na aga shi a wani wakara yi da lashasha da mu banki ya dilayya bai bangare na jaga laya kakayin yi jilata wani ebe ne wa halal a shaga ewa bai musulmi ne ga jikin ga dilayya nan inna allah tayyibun wala yaqbal illa tayyiban galla wa haramu da shi ne yin layya ba jama'a musulmi shi dan ba kici da lada no e bayan da yabo al imam malik so ku buyo wai da fahimta ga nan gi karo kin baba ba da wana mu de lada ga bayan kibo e bayan layo amma man ko da kina ci da ba ngai abu hanifa na kan bita shahuna ga kai mata shahu ne man ko na ije wasu tsada al'imam malik ya ji mitu al'imam shafi ya ji mitu al'imam ahmad gabin su ma bai bayan mamaro to al'imam malik wa ce zabutan na liba eti kibo eti ya nan yi gabe daraja don ya bayan layyabo adu ga dalilu ga dalilin wi ebona nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan gikaro a shagan wani layo annabi ma ja sai na gage gana sai na gage gana amma ko mutane ke na ga na dela da gana yi rakun ce shi mai tunan ku kan ganan yi dalilin ga ya hadisi na tasu daga ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ga zan doba sakalo juma ya koyan juma kwayi na ayi ayula da biyo ne zai zura kun sana tun da hadisi da kai za ga lokaci ba shi na ayula da zai zuna ko sana tun da hadisi da kai za ga lokaci ta ci na ayula da zai la nan ya ji sadaka ne za ga lokaci ni ci na ayula da zai la bi shi sadaka ne zalo lokaci su shi na yi yin zai lakwai a da sadaka a gabe shi ya farko rakun mude yau ganan ku mude yau ganan yi rakun mude na kan dokun ganan ku mude ganan yi rakun amfanin ga yanan ku mude yanan yi kendo na yanan ko eh, ga yanan gida da wuce ebe na ko ka ne ba man jauna zai biyo shi nan kwanai wadannan wannan ko ite yaro nan kwaga amfani na waje za ku waje bere a tsayen na kayan laye nan ga wale wace zai zunan gina zai zunan gina wace yake ci kan da shi ya wani to ya mukwa mukwa amma zai zunan kwana to za mu gare mu ci kede ale na kayan da wuce man jiga na gaya ga na boka gana da kuma ya bayyana sai matsala ya zangoro na jilayya nan annabi sallallahu alaihi wasallam ke ni gamba ga abe kele zulhijja ga gada ibe zulhijja ba na kefa bukin ina yi tsafa shi ga bukin da gutai ta ibe zulhijja ya ke fogusain ko ba wani ga ya samu musulunci annabi ga mawa ko mawadi ya yi mawa beniya yi mai da mawadi guba to annabi sallallahu alaihi wasallam ga gaya sayan zulhijja na ya gida ba wani zuma ya sayan zulqada na wani abikin wanda bena zandoro ga ba da uji layyana ga lagwato yin doro miniya ya fi yi ga matima ga jibaba ba waga jima da daji tafi igin da tsoron a shiga ganin kwaye waga lagwacin wa emi ha shiga Enyi lukwanta ta ɗan yi ta bundune wa shi ne kwata ya muhammadu ga waga lagwacin zoye domin yi ruma ta da idi da shi a idi ce amma ya tiwa eba manjo ja'ibu yau halalli yau amma yi safo buwo daga safo ni wani safo buwo ya zulhijja yi waga ila bayanin shi dai bogo ene waga musulmi na nwa amma man jiga yi na gegana lokaci da bayawai sai ji babu wuge ganga ti annabi muhammadu ya jin sallallahu alaihi wasallam nga bala imam malik ko so goyi makru annabu na musulmi a sai mutina sai dai wogalo to haji ko umra naga ifanta imam malik ga mutima da jibaba amma mana jike ne ga kuma cewa oh, jari zuwa kin da jibaba kin da jibaba wani amma na dai ya zan shi kai amma a cin wato baba ji ga gada zulhijja wajen da ya waya in yi wai a shiga ya eh, wani yanayi sunna na yi kusu shawari wa a kulliha musulmi ji e eh, waga ala gabe mi ne numfayin ji ma wa lugwa kiya da ya sayi mushriki annabi muhammadu ji gamba ga khaliful mushriki ya ne bai je layin fasa ko ba shi na duba ya ne ya ba amma ko ko musulmi shi kila murayi na nan in wani fayin jiya da cicin wa man shi maza wajibi wa wuji sunna e wani sunna kalma ya sunna sunna da fibo ya biye hukunce wajibi ta ci wa nawa gulu go ga da laifi fibo na eji mafi ƙur'an na sunnin wai wani ibn zanga ce lula ne na so kwa gaji ƙur'an wana ga yake wajibin na ni ga gaji na sunna a'a in ji daba ni ga gaji wajibi mu wai in ji dabo to ci gaji amma mustahabi ro muji wajibi ke yi ne guba gutana muji wajibi ebo dalili ne guba ga mushi to sai bayani ya goro ngai waga da na kai layar tafi da ba ga wannan e waga ai wuji dabu wacce ya gani biyu e ba kibo e bayan da bayan layyau e doro ga ga ya ko na mu da kima mun yi wangi kin do na ga ya wasu na je ga na wajo wasu nan gine yayin wannan na annabi muhammadu bai ga da wuji layyau sallallahu alaihi wasallam e yayin na ku baba na ga da wuji layyau na ba ta tulaya da na kawo zandoro hannu ya ce guwa mana ga lauji ma na ke kasai mude mwana ga lauji ma kama da to lafiya mude ga tula ude na ka ude na ga lauji ma a ci gaga na ba cintara yana mude ga amma ma bebe cintara a ci ko luya babaya ko na tufa Allah na ewa ga itiya gan e da dabba irin na ji a ci gaga da zukunan na yayi wuce da guba da su mawana wa tula da lalle banna kan wa tula galu jiki yo galu ji layya ba isa da banna shi ilai wangi ya zo to sai matsala ya ce za fuji ko masoyi ji a tawo shi nan ko ita layyo matsala ya ishtirak to sun dai abun mai maliki a shiga ya tawo oh? jikin ha jilayya bai nan amma manna jiki na ga ya tawo mana ibn na bi hadisi ana bin malik ga sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a pambaza gutawa ba a shinan ku ake pambaza gutawa ba a shira amma ya tawo shi kiyo oh? shinan gya yadda a shinan ku ya ma shira kun gbogbo wai da ba zagutuwa ba zama ya mashi su mazagutuwa ba musamman mazagu ba zaguta ko da yana tayi ne waje fara waje bi sadaka ya so a da yi mu da wuce man jiga ya gana boka a hadisi da har suke wuta ne ga sahaba nabi muhammadu jitawo ke ba shi nan ko a mashira kunna gbogbo ga bebe man na bi tasubanci a malikiya na gungaga kaida addini eh laula daga ba nabi muhammadu eh laula daga ba sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam imam malik jima a kita tani ne ka ta yi shaban kiwa ga kullu yuqal min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr man doro eh ladwa mai ladun ci ga ali nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ci bi shara lo kabari ya nabi ibn masallaci nabi gabu ya fatawa shi so ko mu yi so ko ga jama'i musulmi shi mini ya matsala jobe yi alamar ya zazunan giya wani shin kogoro da ya fuka ne layan manna da zunan giza na ya tsari daga ba na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hudiya hudiya hadisi sai ga nabi muhammadu wasaju zunan biyu da wa albarka ko yau qur'an magana qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera da wuce wato zunan biyu an ga da an maga ga da gobe babawai shi zuma al'amari da sauki babawa goga wato zunan so mu ne tunna da baba wace ga ga waje da bai lamarin na yana to man ne bai zuna ya ba me da ne ne ga baba da mu bayana e bona e waga enduro na neman ce bana kaga dubi tun harama ce zuma ya na mashari'a da shi waje tawkilo amma yana ge ganin za doro zan yi ladan zuzun da wakai ladan layya da wakai zan doro zan nga ke annabi muhammadu ya sun dabbayin da yi da ita ci wa ma be dabba guji kin da na sai ji mun ci ko sun biya shi ga nan a ga dele ne sha zo ya sha gwana mun ga ji sallan idi zo ki wa juja wa ja lo la ji mu ce da dabbayin da yi man shiga lamarin na ja sallani ne annabi muhammadu wa ga wa be guji sau ga lo la shi a'a wajalula wasu dabba zagi masu yawo yi ne yawo wajen layawo mamazu mace sharatin ya zuye unsu layawo daga iziyo a nogaga zagi su dabba zagi su dabba ki dalili ne uwa don zagi su dabba na wujin zagin da shi zamani a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fe kanan giza ya ziyo yanda katu e shiwawa shidan nan ji mini nan ji wujo bayi ka dole ga nan ji na takwa da ne kanka ya gwani wa lo da safiya wa ma aqala sabu illa ma zakaitu ya gwani ha lulu da halin lulu ku Ina gina sai wata kun wuce biya kakunan nuna sharu sharunan ginna ayya nabi muhammadu labari sallallahu alaihi wasallam ya titin za ginna annabi ga gina kan nan halalli yau bugu zagazu dabba kawai bai shi kai inda alaka bai shi kai eh, bishewa mayan wuzu to ki hukunce zulanin gilu gikini ya babu na na ko ya nuna tsanina wajin layya ladin su babai mu ko na man shiga waje mu da mini so da katun jariya madaminiya ato wa hukuncin laminiya adisina nabi muhammadu ya gan sallallahu alaihi wasallam ga iza ma sabu adam in qata amaluhu illa min salatin صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أقوى قد النوم الزمن النوي صدقة يزتش لا لولوس لا لا لا أما شك على الوسيط مغا إذو قد نشما كي دليل يوم يوم قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم ان بيزيد تشيو دونا mini zai ji da giyu hamza su zabai cin wuyo Yimi mi farkuna na khadija su zabai cin wuyo egin zagi kuta masu a madami ba fata ne zaina umu kulsum rukayya fatima ga kyau ba gidan su ma shi zo tun a ne zaka kwai fatima ga ke da ije ko musa musa yawon fatima musa bai tun a da bai muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wuce ga annabi lada bayan layya kini ya zai ni mini ya zanne shi ba sahaba annabi muhammadu shi ma sallallahu alaihi wasallam bayani tula ga hadde ta ta wani jiki ha jillayya ya zai ni na suna da wuce wuli we ga ekwa amma kace ya ga ne fi da ba wagar bai zuci ci ga sokona mi da zuna da na da zabi mi shi na ji ya wato na ji hasko halina wace wula da niya wata ta yi man ciwon na shi ga wace wace amma wa fatawa lajnati da'ima lil bahotul ilmiya wal ifta man kun sudiya ci da wani a ga laifi da ba laifi da ba wala dabba biki ne. la da ya rutu na yau ko da yau a shiga ga ki hukunci ya zula na ka yalaya wani ya kafirin kafiri makwabshiwe ko wiye giwe walla na ka yalaya yi man shiga ga dan ita al'amarin shan mai malikiya da annabu na walakiya na ka yalaya ya kafirin na ganin tsumbar rukuru da wa luwa wasu ba su kudu bayan kafira amma da na diga ga sun ba su ko eti waikiya zuzunna kuma zuwani na kala ya zando ɗago ga musamman wa yadinci makwabci wa kafiri dinci wai ba wai ɗago ga soci na wai ga yi suratul hajjo ga wa fakulu minha wa aqimul ba'is al-fakir e jiri ne na kala yau zai maya ji da ina ɗaya hungi eh àwọn gbogbo tó káàkiri na jẹ́ anayi gbogbo adẹ́nàjì gbogbo alẹ́ yìí wọ ba na káàkiri na gawa ya gewa ko makwabce wai ta musamman man kwen saudiya cije fatawa lajinaji a gawa ya kafirin doro giwo amma da sharafi wuju gaji kafirin na yin wuce na ne wa aushe mu je yi mu saudi na alkafirul harbi na shi ni haka doro ala ya ji halaka ne fedin lafiya da yi na gawa yau yiwu na gasawa zama a ji dalili daga soci bai soce ga inna ma yi na hakunan ba wa ne lazina lam yi katilu kun fi din wa lam yi kurju kun min diyarikun an tabarruhun wa tufitu ilaihi inna ba yi fi bulmustafi inna ma yi na hakunan ba anil ladina qataluukum fi din zai ko kunta gaji bolo bolo lo bana ma ga izijo zai ji egun e adini ebu a ce kinye wala kinye maka wana ake ji dalili bi hadisi an asma wa yin sayyiduna abubakari nan nauyi mushrika yan wacina nore nauyi mushrika wacce da wafata wa bi annabi muhammadu nan wa mu bai ṣe ń jí bolóbolo olóbo anabi muhammadu magunga ń jí bolóbolo olóbo ń wá fara ẹbí ọ yà nà bẹ̀ wọ́n jí aga kawo da dika firi ne wu musulmi jina wayo da alaka shi wula zu dabba layya wace dabba zu layawa ge ka shirya man shiga layawa ge abiki a daga sallah idi ta nina ugai ga na tazo na amma mai malaki a daga wa katishi azun bai zo in su ga azun bai zo ya cije su ibar malaki a zo amma man shiga kabuci shi lazuwa a daga sallah idi ta ni ibar ga na tazo na layawa ge na yawa ke kan ciki wata layya yau gai lokaci da wasu na kayan layya a malalar indiya na tindu na biyu uwa yin sahaban da cinan su bayan layya to malalar indiya na annabi muhammadu cikin wa gaure suna kai sha duka sha to lahmi wuri suna kai e eh, abuki rakun yayi wuci gelayya rakun sau ga ya hukun shagada ya kwanice kan gu gelayya nan ko su ga ya guba shagada ya tace kan gu gelayya ya da taushi nan ko da lagun ya guba nan idan gana yi a laye ta gbogbo ya boro gigan yi gúnbẹ̀ tó pé yi gube na ya ni ya wani yake yawa sai na wani ya so mai gaga boye jima wani ya ji boye to na lagu ya guba daga wani lagu yau a ce a gan nan yi wani kin baba ba ko iwo su ga ya gelayya wura ba ko iwo sai mu ga mu ya ni kan gelayya hukunci na masace na ga nga matati to adiyabu ya zai jilo to ajilo jina zandoro na zuriya na guya na ya gina mai zanna zanade suna kai a muji sunna muja wani ngole nan ji suka yi kiyo nga yi sunna amma zando ta da haji shagala fa da wa wani ga ku je maje kana za da zube wula gidi ibnu kayyim al-jawziya uga mini amfani nan ji zuya gin wai gaji da gushe tani umaila albarka lo rayuwa gi da muci waye wanda ya ko? ibo albarka lo rayuwa gi wai shin nan ji dubu talatin arba'in ya gi abe kewa dai kan gwada wayi ba jo na yi sunna na nan gi karo zuwa in zagi karo ne a ga wadda wa gaba ya zagi ko guda yiwa? wa jama'i musulmi wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub etu sokwa ji da na sokwa tun ya na yicin wace izadewa shi nan giya giyu na mayuna a gaggamanin gazo sai dai wawo waje da ya dokan na waje sun nan kula wuli wuke shi nan gi gwargwado na da ke ne wuce jau yamanci da ya so da so cire addini jiyanan da kwai shi da da yi نجلب السجر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا إذا مسكينة سقوطنا أغارة أني نتيجي سنة إجين بابو نجيبوا lujowa mulotu da bawa na bin muhammad sallallahu alaihi wasallam ga aka fiti da yuma kama wa jalubuji ko wi ba da sai jama'a mutum shi na kayan layya a ga wala wajen wuta ka sanni agi ka sambaci tsara ya zijo ya matsayi waje ya dangi shi ya makwarci shi ka sataci tsara ya talaka shi na ji ya ya aji makwarci wa ya aji ya yi wajen aji ya yi wajen na kannama marjiga na wani lauta da funfu funfu unge gan ebona nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ndu dabba ra kun shi sun eti adiya maka funfu wata ga nla sayi na ali buje yi da tumuci ugan ya talaka ne wasu mawajibu ebona musoyi wujagara kun doro a sana kaya uluyu amma in mutum ya ga arziki wagatella na kayan layya yole a gauna waga tibuta wabe zuwa tibuta misali ka san guba wagiyo ta ka sanni jikin atara wage wake ke fi iyakan nan wage mu bebe wage inda biyu wage to shi mini yana kallayo man shiga yana gegana waye ji waga idi ji ka ranar ya zuwa lawa fe waje na kannan ga yana waga da ifar ko ga man shiga ga gega amma wuce dole a wada ga wa kawa daga idiyo wazo binagi wazo binagi to a taga mini al'amari na alaka. gani bai laye na zai su dabba ya wani bai zai fi na a ga wuga kara layin zoro yi miniya na kan yi laye na ma bai sun na ya gan wuga yi ba ta waye tunulo ya wani amma wajen sadaka yi wo ekuji ezungi ko tumbi na jode bukata wana wani lafi ulo amma wuga yi wa musamman yi rikenci na jebefe nan kojina wannan jitun zandorowa yan doro ya galla yi ne ke wata sadaka ya jiyawo amma wuce haƙƙi sai layi ba ba annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam ebo na zura kun shi sun ci gaya da umar musulmi ji maka wani annabi ta sai na alila famba ga mini wani bayan lada annabi sallallahu alaihi wasallam ra kun shi sun a shazu gbogbo zai to kwaji ba gwaya na muji gwargwado mana zunan ko buwo efo zandoro biyu dole a zai ji wannan. isa nabi muhammadu ya mana sallallahu alaihi wasallam musamman ali wasu na ifini ya yaji ya talauci na zawon gida ya kpaye ya na jagi na ya bayi na zagu ki kpaye da layya ne su ku fala bari shi gbogbo zai ji su kwaji ba gwaya na asa abdurrahman guna afiye ma zaki ko na madina bata sai lauci wuya zai ji wa mauna an shi na da iyaka isaye isaye babu alkhairi na da wuce jama'i musulmi shi ego lokacin yi matsayi da liman yani santiya zumago wa ita alamar hali na yi fi ba ko yin batan je madaina ibn mutu da kwata ji funi da daina ila hakuri ji alkawari ya soci yau to kai da yi suratul bakara dole na nakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfus was-samarat wa bashir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا جلاتي يا تكامي تشلي وتلك الأيام نداولها بين الناس waye ja zo sai deji sai ji rayuwa bai kin doyi bauna da lafiye yi ni wo da yoji daimai a amauci ne amma na bisa bogo fever ya ji rashin ya bata salary wo fashion koji tsata mace liwa na biya yi bugo ila hakuri ji so ku ji sauki lamar wi to ci ji sauki lamar wi gurgurun ni ganin social barkudu mai gacin shi na fagen da yi subhanaka da hama bai hamdi ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر